Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Shin me yasa ne ake danganta ilimin mace da kiwon lafiya matakin farko? Abinda wannan fili zai duba kenan a yau kafin idan da sauran lokaci mu amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya. Assalamu alaikum masu sauraro, Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Kwanaki malaman addini sun gudanar da wani taro mai taken ilmantar da mace a zaman makamin inganta lafiyar mata da yara. Mai alfarma Sultan Muhammadu Sa'ad Abubakar na uku ne ya fara wannan yunkuri. Mai martaba sarkin kafin argungu da ke jihar Kebbi, Alhaji Sama'il Lamira ne ya shugabanci taron a madadin mai alfarma sarkin musulmi. Sarakuna da malaman addini da ƙwararru da kuma likitoci ne suka halarci wannan taron da aka yi a kanan dabo. Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya halarci wannan taro. Bayan taron, Mahmud ya tattauna da Dr. Hadiza Shehu Galadanci, inda ya buƙaci da ta bayyana dalilin da ya sa ake alaƙanta ilimin mata da kiwon lafiya. A ah, mun sani cewa watan ba abin da yake da alaka da lafiyar mace da yatta fiye da ilmanta ah, bincike da yawa ya nuna cewa in dai har kana so ka inganta lafiyar mata da yara to dole sai ka koma baya ka ba wa 'ya'ya mata ilimi saboda ita 'ya ah, ilimi ita ce za ta je antenatal wata in tana da ciki za ta je awo don saboda in aka yi awon nan shine za a gano cewa shin da akwai mishkila wanda in taso haihuwa za ta iya samun matsala wanda har zai iya kaiwa ga mutuwarta to in baka ilmantar da ita ba za ta je ba za ta je eh, awo ba bincike ya nuna cewa in ka ilmantar da yarinya tana da kusan 90 bisa ɗari na cewa za ta je awo amma in baka ilmantar da ita ba to kusan bai fi uh, kashi goma cikin ɗari ne za ta iya zuwa awo ba haka kuma in ta zo haihuwa za ta haihu tare da uh, ungozoma mai ilimi in mace ta haihu da ungozoma mai ilimi ta rage chance in cewa za ta mutu in ta zo haihuwa saboda wannan eh, ungozoma mai ilimi ita za ta gano cewa tana da mishkila har ta kai ga yanda za a yi ta taimaka mata amma in ya ba ta da ilimi ba za ta haihu tare da ungozoma mai ilimi ba in mace tana da ilimi tana da kusan dari bisa dari chance in cewa za ta nemi eh, ungozoma mai ilimi in ta zo haihuwa ko kuma za ta je asibiti inda za ta tarar da ungozoma nan in ko ba ta da ilimi tana da kusan goma bisa dari. chance din cewa za ta haihu tare da unguwar mai ilimi. Eh, dokta kina maganar bincike bincike wai binciken ku me ya nuna wani hali kiwon lafiyar bata a arewacin Najeriya ke ciki. To gaskiya watan bincike kamar aka duba binciken ndhs 2013 watan ƙididdiga da ake yi wanda gwamnatin najeriya gabaki ɗaya take kullum kowane shekara goma ko kuma kowane shekara biyar ya nuna cewa mu a yanzu kusan mata kamar 575 suke mutuwa akan haihuwa kama a ce dubu ɗari wato 100,000 per 100,000 na wannan shine na Najeriya gabaki daya amma bincike ya nuna mu a arewacin Najeriya kusan wannan ba shine ƙididdigan mu ba ƙididdigan mu ya nuna cewa ya kusan ya kusan double gabaki daya ya kusan ninkawa ah, saboda haka mu a arewacin Najeriya har yanzu mata suna mutuwa in sun zo haihuwa kuma watan ah, ƙididdigan ta nuna fi. a kudin kudin Najeriya wata amma gabaki ɗaya a Najeriya ya nuna cewa ba 575 per 100,000 kamar yadda muka bayani a baya tarukan nan a ƙarshen idowar wannan kungiya an shirya su hususan kuma suna mai da hankali ne akan kiwon lafiyar iyali kuma ana yin taruka makamantan waɗannan dan wayar da kan jama'a game da wannan al'amari wai kuwa wannan aikin da kuke na eh, tara taruka da sarakunan gargajiya da limamai da sauran masu ruwa da tsaki da iyaye a wayar da kansu game da wannan al'amari wai ko kwalliya tana biyan kuɗin sabulu tun da bara ma kun yi kusan karo biyu to ba za mu ce ba a samun ci gaba ba alhamdulillah ana samun ci gaba amma muna ganin ci gaban nan ba bai kai iyakacin yadda muke so ba in aka ce mutum ɗaya za a ba yayi ba za a taɓa cin nasara ba shi ne kuma mushkilar shi lafiyar mata da yara wato kowa sai ya sa hannun shi saboda haka in ba mu tattaru ga baki ɗaya ba mun mai da hankali mun ce to abin nan da zamu shi ne daga yanzu muna da wannan sustainable development goals watan kamar mdg da aka yi wanda nan da shekara goma sha biyar ya kamata mu ga ko mun gaba ko ba mu gaba to in dukkaninmu kowa da yake stakeholder in kowa da yake mai ruwa da tsaki zai sa hannu ya ce to shi yanzu zai tabbatar ya yi wani abu wanda zai inganta lafiya na mata da yara to za mu ci nasara amma idan ni na yi nawa kai ka yi naka malamin kurin ya yi nashi can gwamnati ta yi nata daban to ba za a samu nasara ba sai dukkaninmu mun haɗu ga baki ɗaya mun yi abu ɗaya mun ci gaba ga baki ɗaya a lokaci ɗaya kuma kowa ya sa an kalli alƙibla ɗaya to shine za mu ci nasara amma an kowa yana abin shi ba za a taɓa cin nasara ba ganin da muke da kira a yafi yafi rayuwa tattalin ta ake kwarai kun ji mata. Daga da muke da kira a yafi yafi Haka ne, to kamar yadda na faɗi tun da farko, ƙungiyar malamai ita ta shirya wannan taro. Ga bayanin da Malam Nasiru Hamis ya yi a zantawar da suka yi da wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari. Shi addinin musulunci wayayyen addini ne. wayayyen addini ne saboda haka kaga tun da yazo annabi alaihi salatu wassalam sai ya ce min ilimi bai keɓance ba wato yana wajibi ne akan namiji namiji da mace saboda haka ya shauki da cewa mace in ta tashi cikin jahilci kwaba za ta ta yi za ta haifar da 'ya'ya marasa ilimi amma in ta tashi da ilimi ita ce malama ta farko wadda za ta fara yaro ke shakuwa da ita ita za ta fara sanar da shi Allah da kyakkyawan tarbiyya da abubuwa masu kyau muna isar da wannan sakonni a ah, ta bangaren wato kuduwa. ta juma'a zaurin ilimi da muke bayarwa wato laccoci musamman mm, keɓantattun laccoci da kuma laccoci wanda yake gaban ɗalibai da makarantunmu na zaure da na zamani da muke ba da muke wayar da kan al'umma to karbakallah ya kuke ganin tasiri irin waɗannan eh, kiraye-kiraye da ake ta yi kuma ku kuke isar da waɗannan sakonni ga mutanen da ake bukata ya kai gare su yana tasiri tun da gashe kungiyoyin da ba su zo su zauna waje ɗaya ba gashi suna zama kuma sun yadda suna isar da wannan sako kuma gashi muna ganin canji a cikin al'umma a cikin matan inda suke samun ilimi ta ko'ina ana samun ci gaba sai dai kullum muna kallo na gaba da mu ne can inda ba za mu amma alal hakika ana samun canji mata suna motsi sosai a cikin wannan kuma wayar da kan da ake yi shine daman addini wayar da kai ko jama'a tambaya nike da menene duniya menene duniya menene duniya menene dadihin duniya shata mu ba mu sani ba shata kumshi kake babba ka yarda ka banya kanka watakila mu gane nuhinka kai mata su ne duniya su ne dadihin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza ba yi muke masu sauraro a saboda ƙurewar lokaci ba za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko ba sai makon gobe idan Allah kai mu a halin yanzu kuwa a madadin wakilin sashen hausa mahmud ibrahim kwari jummai alice daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya kuma a tuna lafiya uwa jiki babu mai fishi da ke. mai ke lahira uwar jiki a san da ke ya duniya ana ta wani kare a ana rawa kuri mata mai ke lahira uwar jiki babu mai hoji da jini a san da ke ya duniya ana ta wani kare ba ana rawa kuke